اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصنع عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من كيزنا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ayyuka musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna 25 ga wannan wata na ramadana watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanda ya zo daidai da ishirin ga watan shida 2017 da kamar da muka saba za mu ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai tsarki wanda muke yi a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin nan ba bismillah gani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 tilasta mata a wajen aure da kuma yi musu adalo ɗaya daga cikin laifukan da ɗaya ana yasa jahiliya ɗaya kuma bayan shigowar addinin musulunci da kuma yadda ya kamata a ce zama an yi adalci a mata musamman a lokacin da ake kokarin canji to har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka kuma kamar yadda muka bayani ita wannan sura mai sura suratun nisa'i tana magana yawanci akan mata da kuma na mutane kamar yara kanana da marayu da makamantansu yanzu mun fara shigowa cikin ladduba na aure Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahi rahmanir rahim wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma ko kada ku aure abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ce yake cewa kada ku aure wato abinda iyayenku suka aura na mata sai dai abin da ya riga ya gabata na da a jahiliya a riga an wuce wannan domin inda wuka na fahishatan wannan alfasha ne wa maktan kuma wato kenan laifi ne wanda yake ake kulle da shi kullum a zuci wasa a sabilan kuma irin wannan hanya ta irin wannan aure mutum ya auri matar babansa kai wani hanya ta munana wannan aya a cikinta Allah madaukakin sarki yana haramtawa mata eh, yana eh, ya eh, haramu Allah ta'ala zawjatul aba'i Allah madaukakin sarki yana haramta mana auren matan iyayenmu takrimatul lahum saboda karramawa a gare mu a gare su idan mutum babansa ya sake mace ko kuma baban ya mutu ya bar mace to musulunci sai ce kare auri wannan saboda girmama babar ai da yawan akwai rashin dacewa wai zaman da kuma ya mutunta shi wa raman da mutuntawa har yanzu an tuta min shi cewa an kiyaye mutuncin uban an kiyaye matar kar ya zama bayan ta kuma sa kuma wato kinan ɗansa ya zama wato kinan ya aure ta kaga wannan bai dace ba hatta innahu la tuhrim alal ibni ɗa ana haramta masa ita bi mujarrad al-aqdi alaiha da zara an kulla mata aure idan aka ce mutum babansa ya auri mace da zara an ce fatiya to shikenan wannan mata ta riga ta haramta a gare shi ko ta tare ko ma bata tare ba wa hadha amrun mujamman alaihi sarka al'amari ne wanda yake malamai duka na duniya sun yi ijma'i akan sa cewa haramun ne mutum ya auri matar babansa ko da bata tare a gidan baban ba ko haramu fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma ta mu ta musulunci ma wannan matsala haramun ce mubsha'un gayat tafshi yana da wato kenan muni munin sa kuma ya kai wato kenan matuka a wajen muni wani haza wannan fankan ne kamata a cire wani haza wannan fankan ne kamata a dauke ta tana wannan fanka din ba ta da amfani a nan gurin wale haza saboda haka ne a Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna huka na shatan yin hakan ɗin alfasha ne barna ce wa makatan sannan kuma laifi ne wanda ake jin haushinsa wanda bai dace a yi shi ba wasa a sabilan kuma hanya ta munana ya zama wannan na Allah maɗaukakin sarki ke wala taqrabu fawahisha ma zahara min hawa ma batan kar ku aikata alfasha kar ku je kusan aikata alfashan ko ta fili wato kenan ko ta bayyane kaga wancan kuma Allah ya ce innahu kana fahishatan saboda idan mutum ya aure matar babansa to lalle hakika ya zai kema alfasha ta kuma alfasha Allah yake cewa kar ku zo kusanta ko ta fili ko ta boye wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina ma an haranta ku ku zo kusanta saboda mai ita ma alfasha ce kuma hanya ta rayuwa hanyar da za a bi a yi zina wannan hanya ta munana to a nan sai ya kara da cewa innahu hukana fahishatan wa ta ga zina ya ce mata nan kare sannan sauran ayyuka na alfasha ce musu fahisha amma wannan sai ce fahishatan wa maqatan kaga an dada kwalifayin ɗinta da wani laifi wanda yake mai abin nan in an ce makatan ɗin nan ai ana nufin bugudan abin haushi Allah yana jin haushin wannan al'amari mala'iku suna jin haushin wannan al'amari duk wani mai hankali ya ga ka auri matar da babanka ya mutu ya bari hakika zai ji haushin wannan al'amari shi sa aka kara shi inna kana fahishatan wa makatan alfasha ne sannan kuma laifi ne wanda ake jin haushin sa ba a kaunar sa kwata-kwata huwa amrun kabirun fi nafsihi al'amari ne wanda yake mai girman gaske wata kina a cikin ran dan adam wa yu'addi ila maktal bin Aba kuma yakan sa wato mutum ya ji haushin iyayensa ba da an yi tazawwaj bi ra'ati ko kuma uban ya ji haushin ɗansa dan uban ya sake matar kai dan ka je ka aura ka ga wato kenan gaba da kiyayya za ta shiga tsakani fa innal galiba anna man yatazawwaju bi imra'ati yabghudu man kana zawjaha qablahu al'adance mafi yawa abin da ke faruwa shine idan mutum ya auri mace to yakan jin haushin kuma wanda ya aure ta kafin sa ma dama yana kaunanta to da kaga kenan automatically zai ji haushin ubansa kuma uban ma zai ji nasa haushin wali haza saboda wannan ne hurrimat ummahatul mu'minina alal umma da wannan dalilin ne aka haramta auren umma hatul mu'minin al'umma gaba daya matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yake kiransu umma hatul mu'minin iyayen mu'minin sai ka shi yasa zaka ji ce ummul mu'minina aisha ta ummul hafsa ta ummul mu'minina ramlatu ummul mu'minina ummu habib habiba to wayannan duka ana kiransu iyayen mu'mini to a matsayin su na iyayen mu to haramun ne mu aure su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya haramun ne kowa daga cikin ɗaiɗaikun wannan al'umma ya je kusansu da sunan wato kenan zai aure su don haka baya rayuwarsa ba su sake aure a cikinsu li'anna hunna ummahati don su iyaye ne likauni hinda zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kasantuwansu su su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kal'abi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinmu a matsayin uba yake bal haqquhu a'zam kai ba ma haka ba haƙƙinsa ma ya fi na uban girma a gurinmu min haƙƙil aba'i bil ijma'i duka ijma'i malamai ya sun tafi kan cewa haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi haƙƙin babanmu akan mu wannan haƙƙi yake ban kai ba ma haka ba hubbuhu muqaddamun ala hubbun nufusi an so um, an an uh, wato an dora mana son annabi sallallahu alaihi wasallam mu zama muna son sa fiye da yadda zamu so kanmu ma ballantana ƴaƴanmu ko kuma iyayenmu salatullahi wa salamu alai da haka shi yasa ba aka ce ba da mu auri matansa ba kamar haka kuwa duk lokacin da mutane iyayensu suka sau mata to ba za su aura ba ko kuma suka mutu suka bar su to mutum ba zai aure su ba wa qala ata bin rabah ata bin rabah yake cewa dangane da fadin Allah da yake cewa makatan inna innahu eh, kana fahishatan wa makatan ayyace yamqutullahu alaihi makatan din da shine Allah da kansa yana jin haushin irin wannan auren ya zama mutum ya auri matar babansa wasa a sabilan hanya kuma ta munana ya zama ita ce irin wannan hanya ai bi isa dariqaha wannan hanya ta ta munana liman salaka haminan nasi duk wanda ya bi wannan hanya cikin mutane hanya ta munana faman ta'atahu duk wanda ya rufe idonsa ya bi wannan hanya ba'a da haza bayan wannan bakar irtadda an dinihi to ya yi ma ridda a cikin addininsa domin daidai yake da karyata ayan alkur'ani fa kutal, ta haka musulunci ya ba da dama za a iya kashe shi wa yusiru maluhu fai'an lahi libaitil mali sadaka dukiyarsa kuma ta zama wato kenan a mallakan baitul mali idan mutum ya aikata haka bayan ya ji saukan alkur'ani yana musulmi to hukuncinsa kisa ne domin kamar da ne dukiyarsa kuma ta zama ta baitul mali hakan nan imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito da kuma sauran ahli sunan duka sun rawaito ta hanyar wato kenan bara'u ibn azibin Allah madaukakin sarki ya da shi sai kuma ya rawaito daga baffansa yake ana bi burdata annahu ba asahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rajul yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi shi baffan bara'u bin azib din yace ya je gari kaza akwai wani mutum ta tazawwaja imra'atu abihi ya auri matar babansa min ba'adihi bayan baban ya sake ta koko bayan baban ya mutu daga sai ya aike shi an yaktulahu ya je ya kashe shi domin yin haka ridda ne wa ya zama malahu kuma dukiyansa a ɗiba a sata wato kenan a cikin baitulmalin musulunci wannan shi shine hukuncin duk wanda ya aikata hakan na kenan kad ajma al ulama'u malamai gaba da sun yi ijma'i ala taharimi akan haramtar akan haramcin man wata ahal abu matar da uba mutum ya kwanta da ita bitazwijin ta hanyar aure aw mulkin ko kuma bai baiwarsa ce amma dai ya kwanta da ita aw shubhatun ko kuma da wata shubha ma duka sun yi ijma'i akan haramcin wannan waktalafu amma malaman sun yi sabani fi man ba sharaha bi shahawatin duna jima'a. idan ya kusance ta da sha'awa amma ba bai kwanta tare da ita ba wannan suka ce wata kina akwai sabani aw nazara ila mala yahillu lahu an nazar ilaiha ko kuma mutumin da ya kalli mace ya kalli gurin a jikinta inda bai halatta ya kalla ba to ɗansa zai iya aurenta ko ba zai iya aurenta ba to malamai sun yi saurin suka ce a tun da haka ta faru ba zai aure ta ba suka ce a ba damuwa tun da ban auren ta yi ba a lokacin da ajanabiya ko da ta kasancewa nan a ajanabiya ne fa'an imam ahmad rahimahullahu inna ha tuhram aidan misali. amma duk da aka imam ahmad bin hanbal ya ce matsawan babansa ya yi mata mummunan kallo tuhu ba zai aure ta ba wallahu ta'ala a'ala malam حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وكالاتكم وبنات لقي وبنات لقد وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم أمهاتكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله, إن الله كان غفورا رحيما a Allah madaukakin sarki ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku daga yau auren ku mata haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa wa banatukum da 'ya'yanku na cikin ku mata wa akhwatukum da ku da kannanku da kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya wa ammatukum da babanninku sune kannan ubanku wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya da baban mutum wa khalatukum da ummomin ku wanda suke kanwa ko yayu na mahaifiyar mutum wa banatul aki da ƴaƴa mata ɗanka wanda ɗanka ya aura ai dan uwanka ya aura ai dan uwanka ya haifa kaninka to yarsa wanka wanda kuke uwa da ko uba ɗaya to yarsa su ma haramun ne wa banatul ukti da 'ya'yan 'yan uwa mata yarka ko kanwarka to yatta haramun ne ka aura wa mahatukum allati ardanakum da iyayenku mata wanda suka shayar da ku idan bayan an haife ka sai aka ka gurin wata mace ta shayar da kai ka sha ta to wannan ta zama umma to wannan ba za a aure ta ba wa ka wata kun mina raba'a da yan uwanku na shayarwa an ɗauke ka an bayar ka a wata mace wanda mama mahaifiyarka ba ta shayar da kai kuma ta shayar da wata mace to da kai da ita din kun zama ya da kanwa ya da kani ko wa da kanwa da aka babu aure a tsakani ummahatu nisaikum da kuma iyayen matanku matarka da kake aure to manta haramun ne ka aure ta warba'ikum lati fi hujurikum da abolanku da suke cikin dakunanku min nisaikum lati da kaltun bihinna na matanku da kuka yi da kuli da su idan mutum ya auri mace ta zo da ya karama to wannan yar ita ce ake kiran su raba'i asalinsa daga ba ne saboda haka tun da ka auri yar ta zo da wata ya daga wani gida to wannan yar ba za tun da ka auri uwar kai to wannan yar ba za ka aure ta ba fa'ilam ta takunu da kaltu mihinna amma idan ba ku tare da su ba ka aure ta an daura aure ana kokarin an shafa ana kokarin bajewa a tare sai kaga yar tata sai kace a canja to wannan fala junaha alaikum babu laifi a gare ku wa halailu abnaikum da kuma matan ƴaƴayenku alazina min aslabikum wanda suka fito daga tsatsanku danka na cikinka yarsa haramun ne a gare ka matarsa haramun ne ka aure ta wa an tajma'u bainal uktaini sannan ku hada ya da kanwa su ɗaya ubansu ɗaya su su bi duka hada ka aure wannan shi ma haramun ne illa ma kasalafa sai dai duk abin da ya riga ya gabata na da zamanin jahiliya wannan amince da shi inna allaha lalle allah madaukakin sarki kana gafuran ya kasance mai yawan gafara ne rahiman wanda yake mai yawan jin kai ne shi anan wannan aya ita ce wato kenan ayan da ake magana wadda take magana haramta mata minan nasabi a dalilin dangantaka wa ma da ba'ahu min radai da kuma abin da ya bi shi na wato kenan shayarwa ita ce aya wadda ta tsaya ta yi dogon bayani akan matan da ya haramta mutum ya aura wa'yansu ta hanyar dangantaka a kamar mahaifiyar mutum kamar yarsa kamar kanwarsa ko ummansa ko babarsa to kaga wannan ta hanyar dangantaka ne akwai kuma wasu ta hanyar shayarwa shayarwa shi ne kamar misali ce an ɗauki mutum aka shi wani guri mata ta shayar da shi to yar da ta shayar kuma shi ba zai aura ba kaga wannan a dalilin shayarwa ne yawwa wa bisahar da kuma wanda aka haramta a dalilin sarkuntaka tun da ka auri mace kaga uwarta ta zama sarka a gare ka da haka ba za ka aure ta ba yawwa kamar yadda ibn abi hatim ya rawaito daga abdullahi dan abbasin abdullahi dan abbas yake cewa hurimat alaikum sab'un nasaban wa sab'un sihiran Allah madaukakin sarki ya haramta muku mata bakwai a dalilin dangantaka ya haramta muku mata bakwai a dalilin sarkuntaka sai karanta wannan ayan da muka karanta yanzu kenan bakwai kaga kwata-kwata mata sha hudu kenan ko Yauwa. an haramta muku mata bakwai a dalilin dangantaka mata bakwai a dalilin wato sarkuntaka sai karanta wannan aya din ulama. استدل جمهور العلماء على a makalukatin mimma zani jamhur na malamai kuma akan wannan goma sha hudu da ƙur'ani ya haramta da directly malamai sun yi itifaki a kan wato haramcin matar da aka halicce ta mimma izani daga wato kenan ruwan zina alaihi a shi mazinacin domin kaulihi saboda sun yi amfani da wannan aya da take cewa bana tukun da ku an hara ku 'ya'yan abin a zahirin magana shine idan mutum ya haifi ya wani ya haramun ne a gari shi ga wani an yi kuma an sami ta ne da mata hanyar aure to amma idan mutum ya je shi ya lalata da wata mace daban ba ta hanyar aure ba sai ta haifi ya wani yar tasa ce ko ba tasa ba kaga ta zama yar zina kenan ba za ta ci gadansa ba kawai da ba zai ci gadonsa ba ko saboda daga cikin abubuwan da suke hana cin gado akwai wato kenan zina kaga ba yarsa ba kenan babu kare bin da mu tsakaninsa da ita to amma zai iya auren ta kenan tunda ba yarsa ba ne wasu malamai suka ce zai iya tunda ba yar halal bane to amma abinda malai yake nuna mana anan shine jamhur na malamai sun yi a kan cewa haramun ne saboda ai da ruwan jikinsa aka aka aka abin wannan amma wasu daga cikin malamai sun rufe ido kamar irin su ibnu maji shuna a cikin malaman mazhaban malikiya amma malaman malikiya ma duka mafi yawa ba su sake wato kenan eh, ba su sake masa lamarin ba suka ce ai Allah madaukakin sarki ya ce wa banatukum karku karku aure yayayanku kuma hakika ko da ta hanyar haram ta zo ta ai yarsa ce tunda jikinsa ne ko fa innaha bintun don ita ma ya ce fata da kula fil umumi saboda za ta shiga cikin wato kenan umum wanda aka haramta kenan kama huwa mazhab abi hanifa wa malik wa ahmad ibn hanbal hakan na kuma shine mazhaban imamu ahmad bin hanbal da abu hanifa da imamu malik wa kar haka an shafi'i amma an yi hikaya daga imamu shafi'i fi ibahatiya cewa a babu laifi akan wannan kamar yadda a cikin malaman malikiya muka faɗa cewa ibn majishuna ya ce babu laifi akan wannan me yasa li'annaha laysat bintan shar'iyya ai ba ya ce ta shari'a ba fa kama lam tadkul fi qawlihi yusikumullahu fi auladikum kaman yadda baya da muka karanta Allah ya ce nuna muku wasiya dangane da ƴaƴayenku zakari misl hazil unsayin idan mutum ya mutu in za a raba gado namiji ɗaya a bashi misalin rabon mata biyu kaga waccan yar ba za ta shiga ba to tunda bata shiga ba to kenan kaga ba yarsa ba dan haka fa ha la tarisu ba za ta ci gado ba bil ijma'i da duk ijma'in malamai to tunda haka ne fa kazalika la tadkhul fi hadhihi al aya to bata shiga wannan ayar ba kenan tunda ba yarsa bace tunda ba ta ci gadan sa ba dan haka kuma ba yarsa bace da haka ba ta shiga cikin haramcin ƴaƴansa da aka ce an haramta mutum ya auri yarsa ba wallahu a'lam amma Allah madaukakin sarki shine yafi mafi sani akan wannan fadin Allah da ya ce wa ummahatukum allati ku. an haramta muku iyayenku mata wanda suka rene ku suka shayar da ku wa akhawatukum min arda'a da ƴan uwanku wato kenan na na shayarwa wannan kuma wato kenan kama ya haramu alaikum umma eh, kama ya haramu alayka ummuka allati waladatka an idan mace ta shayar da kai ta zama umma a gare ka don haka haramun ne ka aure ta kamar yadda ya zama haram mutum ya aure sa wadda ta haife shi hakan na hukuncin yake kazalika ya haramu alaika kallati allati atka wani da aka haramta maka wancan an haramta maka wannan ma waliza saboda wannan ya tabbata cikin hadisi na al'imamul bukari da muslim daga nana aisha umar na allah maɗaukacin sarki da ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rada'a ta haramu ma ta haramu walada lalle shayarwa tana haramtar da abin da wato kenan haifayya take shayarwa haifayya take haramtawa idan mutum mace ta shayar da shi to shi kenan ta haramta a gare shi yadda ma ta haramta a gare shi a cikin lafin musulun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya haramu min ar-rada'ati ma yuhram yuhram min ad-dara'i ma yuhram min an-nasab duk abin da aka haramta a nasaba hakan nan an haramta shi wato kenan a abin nan a shayarwa saboda haka hukuncin su ya zama wato kenan daya sannan fadin sa dake cewa ummahatu nisaikum an haramta muku wato kenan auren mumin matanku iyayen matanku wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agola da suke cikin dakunan ku min sa'ikum allati da kaltum bihinna na matan ku wanda kuka yi dukuli da su fa lam takunu da kaltum bihinna fala jina alaikum amma in ba ku yi dukuli ba babu haranci ay amma ummul mar'a ita mahaifiyar matarka fa inna tuhurum ita ta riga ta zama haram a gare ka bi mujarradil aqdi ala bintiha da zarar an daura aure da zarar ka daura aure da mace ko ta tare ko bata tare ba mahaifiyarta ta zama haram sawa'un da kala biha aw lam yadkhul biha ko ta tare ko bata tare ba wa amar rabiba amma ita agola wai hiya bintul ma'ati ita ce yar matar da ka aura din ko aka daura maka aure da mace amma akwai yatta tare da ita to da zarar an daura yatta ta bata haramta a gare ka ba hatta da bi ummiha har sai uwar ta tare gidanka yin ta tare gidanka shi kenan amma daga ɗaurin ɗaurin aure sai ka ga yar tafi za ka iya cewa kai wannan na sake ta a ban wannan wannan an yadda haka ne ai fa in dallaka al-ummu qabla dukhul biha inda zai sake matar kafin ya ta tare gidansa jaza lahu an zawwaza bintiha saboda ka ya halatta zai iya auren wato gidan yar tasa shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani wa raba'ikum allati fi hujurikum allati eh, fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna an haramta muku auren agola na matan da kuka tare da su amma fa in lam takunu dakaltum bihinna in ba ku tare da su ba wala junaha alaikum wannan babu wani wato nan laifi a gare ku akan wannan wa amma qawluhu wa raba'ikum allati fi hujurikum jamhurun na malamai suka ce annar rabiba harama agola ta mutum haramun ne ya aure ta ma dama wato kenan uwarta tana da tare da shi ta zama kamar yarsa ta cikinsa kenan yawwa kana fi hajar rajul allati lam takun fi hajari ah, wai nan ya ce ah, allati fi hujurikum wanda suke gidanka yadda ta taro ta tafo da ita gidanka to haramun ne ka aure ta to amma tana da wata yawa wani guri fa wanda kuma ita bata taro da ita ba do hukuncin su wato kenan daya do hukuncin su do hukuncin wasu kenan daya to mu ji inda mu ka mu ka ka shi to mu ji sai karanta Allah ne wahala ina alam na wahala ila abnaikum ko Allah zai kice wahala allazina min aslabikum sannan da matan yayayanku matar danka min aslabikum amma dan na tsatsanku dan na tsatsanku idan kana da da sai ya auri mace to wannan matar ta riga ta zama haramun wato kenan a gare ka ko yawwa ai hurimat alaikum zawjatu abna'ikum an haramta muku wato auren matan ƴaƴayenku allazi walatumuhum wanda kuka kuka haife su min aslabikum daga ku anan kaga kenan ya tare da zalika an yanzu an kebance ki da aka ce ‘ya'yanku na tsatso an kebance anil iddi'ai ‘ya'yan da'awa wanda kake awon wannan dana ne dana ne dana ne amma ba kai ka haife shi ba allazina kanu yatabannunahum lokacin a zamanin jahiliya suna yin abin da ake kira su wato kenan tabani idan yaro ya maka kake nufi ka dauke shi uba daga yau na zama ubansa ya zama dana shi ke nasa ta al'amala za a riga kiransa ma wane dan wane wane dan wane haka zai ansa haka kuma kowa zai kira shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa zaidu tabani sai ana ce ma annabi sallallahu alaihi sai zaidu zaidu bin muhammad ko saboda kama hannun sa ya je har cikin ɗakin kaba ya ɗaga sa ya ce ya ma'ashar quraish ishhadu anna zaidan ibni ku zama shaida cewa zaidu ɗana ne ya rusuni wa arifuhu zan in na mutu zai gaje ni in ya mutu kuma nima zan gaje shi hakan na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunda a zamanin jahiliya ana yin wannan babu kuma matsala kuma zaid ya nuna masa halarci ya nuna masa mutunci saboda abubuwan da ya gani tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam na mutunci da karimci shi ma iyayensa suka zo su dama bawa ne aka kamo shi aka zo aka sai da shi a nana khadija nana khadija sai ta bashi shi shi kuma sai ya ce na yan taka in ka dawo zaka yi tafiya garin ku yace ba zai tafi garin su ba a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna saboda makarimul akhlaq da ya ga tare da shi wannan batun a zamanin jahiliya to sai wata rana iyayensa suka ji labari yana makka da baffansa da babansa suka tako suka zo har makka suka bincike suka same shi suka ce to tunda an yanta ka ka zo mu tafi sai suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji mun gode mun gode mun gode dan mu ka yanta shi za mu tafi da shi sai ce amma ku tambaye shi in ya da ku tafi sai tambaye shi ce shi ba zai tafi ba suka ce kai mu ne ubannin kafa ya ce eh ina son in zauna gurin wannan fiye da yadda nake son zauna da ku saboda alkhairin da nake gani ta tare da shi saboda dole suka haƙura suka tafi to wannan abin yawan annabi sallallahu alaihi daɗi sai kama hannunsa a ɗakin kawai ya ce ya ma quraish ishhadu anna zaidan ibni yarisuni wa arisuhu ku ta shaida to yanzu wannan tsari na jahiliya shine sai musulunci Allah madaukakin sarki da ya tashi karya wannan ka'idar sai ya ce ƴaƴanku na tsatso to su ne ba za ku auri matansu ba amma in ƴaƴa da kuke da'awa ne za ku iya don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi ana masa Zainab da taƙi ana ce masa Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad kuma shi shi ya biya sadaki ya daura masa aure da ita komai da komai ta kuma ki sai Allah madaukakin sarki ce masa ka aure ta to kaga in ya aure ta aure matar ɗansa amma ba ɗansa na tsatso ba to a jahiliya suna jin nauyin abin sai Allah ya ce falan ma qada zaidu min hawa taran zawwajnakaha lokacin da zaidu ya gama damuwarsa dangane da al'amarinta ya sake ta to mu kuma mun aura maka ita me yasa likai la yakuna alal mu'mina harajun bi azwaji adiyaihim saboda daga yau an sa doka in ba matar ɗanka na tsatso ba ba haramta maka aure ba kar wani mumini ya ji wani takuri wani mutum ne ya zo gidanka ya zauna yake maka aiki yake komai da komai ya zama dan gida ya shito a gidanka ya komai da komai ya auri mata in ya sake za ka iya aure ba matsala bane tunda ba danka ne na cikin ka ba sannan sai Allah ma zake ce wa an na bainal ne ko haɗa tsakanin wato kenan yan mata guda biyu ya da kanwa uwarsu ɗaya ubansu daya duk sun maka sai ka je ka daura maka aure da su saboda kana da kuɗi kaga ka hada su kenan ga dakin wannan ga dakin wannan uwar su daya uban su daya da a zamanin jahiliya suna yin haka ba damuwan su bane to sai Allah ya ce a a an haramta muku an tajma'u bainal uktaini ku hada tsakanin ya da kanwa illa maka salawa sai dai abin da ya riga ya gabata wannan ya riga ya wuce na zamanin jahiliya ai ma'ana hurrima alaikum aljam'u bainal uktaini ma'an fit tazwiji an hara hada wayannan mutane guda biyu a wato kina aure ya da kanwa wa kaza fi mulkil yamin kai koda ma mallaka ne wannan sai kun saka mana ita ku batta mana wa kaza kama kama aka an haramta a mulkul yamin koda bayi ne in ka mallaki daya to ba za ka mallaki dayan ba kuma illa ma kana minkum fi jahiliyatu sai dai abin da ya kasance na jahiliya kada afuna anhu wannan Allah madaukakin sarki ta mun yafe na zamanin jahiliya wa gafarnahu mun kuma gafarta duk wanda ya haka zamanin jahiliya wannan ta tafi amma yanzu musulunci ya zo ko ba za a yi haka da haka idan mutum ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe da mata biyu ya da kanwa sai ce to zabi ɗaya ka sake sai zabi ɗaya sake shi ke da sai ta tafi ta je ta auri wani hakan nan musulunci ya zo da shi daga baya amma laifin wancan na baya wato kenan duk an riga an yafi yawa fadalla ala annahu fadalla ala annahu masnawiyya fi ma la yastaqbalu wato wai abinda ake nufi a nan shine cewa abinda ake harantawa shine hada guda biyu din wato kenan a ciki a lokaci daya ko saboda Allah ya yafi abin da riga ya gabata yawwa kamar yadda yake cewa la fi ha mauta illa mautatal ula kaga kira abin da ya riga ya wuce na baya a riga an gama da shi amma ba a haramta masa auren ya da kanwa ba in ba haɗa su yi ba misali ya auri ɗaya wani dalili ya sai ta mutu to zai iya auren ɗayar kuma kaga bai haɗa su a lokaci ɗaya ba wanda musulunci bai hana wannan ba wanda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aure da yarsa a sayidina usmanu bayan wani lokaci sai Allah ya mata rasuwa sai ya sake aura masa kanwarta bayan wani lokaci sai Allah ya mata rasuwa sai ya ce laukanat na salisatin la zawwajnaka ha wallahi inda muna da ta uku damun aura maka a lokacin babu wata kuma a gida. a Fatima ne ta rage Fatima kuma a riga an aure da ita sayidina Ali sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata ya'ya sadaka wannan ta rasu ya aura masa ɗayar ma ta sake rusuwa ya sake aura masa ka sai ya ce laukanan lana salisatun la ka inda muna da ta uku da mun aurar maka da ita ka wannan babu da haka shi ta ibara ta alkurani ce wa an tajma'u ku haɗa su su su biyu a lokaci daya saboda haka yanzu ka ga mun samu mata guda bakwai ta hanyar dangantaka wanda aka haramta mana auren su mun samu bakwai ta hanyar wato kenan surkuntaka da kuma shayarwa su ma an haramta mana sun zama nauke nan goma sha hudu sannan sai aka kara mana dawa kuma ta sha biyar yar zina yar zina idan mutum ya yi lalata da yarinya ya haife ta to kuma ba zai aure ta ba da haka wannan ma ya zo shi ma abin nan sannan suna ta daɗa tabbatarwa da cewa mutum ba zai aure kanwar uwar yarinya ya hada su kishi ba ko kanwar ubanta kaga siyaki na Alƙur'ani bai zo da wannan ba ga wa'anda aka haramta a zamani a zahiri a cikin alkur'ani to shikenan sai kaje ka auro kanwar ubanta sai ka zo ka hada su kishi ai kaga bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko kuma ka kauro kanwar uwarta sai ka zo ka hada su kishi to kaga wannan ma bai ba saboda sunna ta haramta mana wayannan nasi na alqur'ani ya haramta mana wayancan yanzu an haramta guda biya nan in hada da guda sha biyar a can ya zama sha nawa sha bakwai to kusan wayannan su ne wanda qur'ani ya haramta mana to bari mu je inda wasu kuma والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسابهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة inna الله كان aliman hakima Allah ما sarki yace wal muhsanatu من nisa'i har yanzu kari akan abubuwan da aka haramta muku akwai من النساء minan nisa'i تكيم katangagu cikin mata katangagu cikin mata shine matar da tana da aure za ka je ka auri matar mata mai aure da aurenta ka je ka sake aurenta kare ita ma haramun ne duk da cewa bata shiga cikin wancan jerin ba illa ma malakata aymanukum sai dai abinda daman ku ta mallaka abinda dama ta mallaka shine idan misali an tafi yaki aka ji aka yaki tsakanin musulmi da arna aka ciyo ganima aka kamo su mazansu da matansu to kaga wayannan sun zama bayi to ko da matar da aka kamo tana da aure a garinta yanzu ta shigo cikin ribatattu yanzu ta riga ta zama baiwa kenan saboda haka idan aka rarraba aka rarraba wa duk musulmin da aka bashi wannan bata zama haramun ba duk da cewa tana da aure a gidanta wancan auren ya riga ya tafi kenan ina shi yasa nan yin istisna yace illa ma malakat aymanukum sai dai abinda daman ku ta mallaka ko kuma ka je kasuwa ka sayo baiwa alhali lokacin da aka kawo mota a gadon su wato kenan tana da aurenta to yanzu tunda baiwa ce musulunci wato kenan bai hana ba wannan abubuwan da aka haramta din nan da wayancan da muka irga da wannan da aka kara yanzu kitab Allah alaikum hakan nan littafin Allah ya rubuta shi ya wajabta shi wa kina akan ku Allah ma dauki ai kitaban katabahu Allah alaikum rubutu ne wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ya wajabta da shi wato kenan akan ku dan haka su matan da aka haramta muku auren su wa uhilla lakum ma amma duk wata mace bayan wayannan da muka kirga an halata muku auren su musamman ma an tabta gobe amwalikum musinina ghayr musafihina ku yi amfani da dukiyar da da Allah madaukakin sarki ya baku ku je ku nemi mata ku aura amma matan nan ku auri Musinina wato kenan masu kame kansu mace mai mutunci mai kame kanta ba matar da wato lati da ya dila nisin ba akwai wata matar da ba kowane namiji nata ne kawai wannan ya kira ma za ta bi wannan ma ya kira za ta bi wannan ma ya kira za ta bi ba ta da mutunci a rayuwarta ka ce almar'atu sharafu hamina ne eh, eh? husnu ha sharafu ko sharafu ha mace kyanta shine mutuncinta to in ya zama ita ta kowa ce ta zama abin nan kenan angulu ba kasar kowa ba to ba irin wannan ba ya ku je ku nema da dukiyanku ku samu muhusinina wanda suke masu ihsani masu kyautata masu katangagu wasu da suka kange kawo kansu gaira musafihina ba masu zuwa suna barna ba ba masu mazinata ba kenan fa masantatun bihi eh, hunna duk wanda kuka yi istimta'i da shi a cikin su matan to fa atuhunna ujurahunna faridan sai ku ba su wata kenan sadakin su wanda Allah madaukakin sarki ya yanka musu wala junaha alaikum sannan babu laifi a gare ku fi ma taradaitum cikin yarjejeniyar da kuka yi min ba al farida bayan abin da aka riga aka yanke idan an yanka sadakin mace naira dubu goma ne ta kawo dubu goma daga ba kuka yarjejena da ita ta rage maka dubu biyu ko uku wannan ba laifi inna allaha kana aliman lallai Allah madaukakin sarki ya kasance wa tukinan masani ne hakima kuma wanda ke gwani ne a cikin wannan aya da muka karanta yanzu akwai haramci na almuharimi nisa'i wasu daga cikin matan da aka haramta wa ma yatba'uhu min ar-rada'i cikin abin da kuma abin da ya biyo shi bayan eh, biyo abin da ya biyo baya na shayarwa wal maharimi min sihri wato bayan wancan abubuwan da aka haramta na na shayarwa da na dangantaka da muka faɗa sannan ga wani haramci ya biyo ana gurin kenan kamar da yake ta horodun alaikun sabon bi sihi wa sab'an bi rida abla dan abbas yake cewa an haramta muku bakwai ta hanyar eh, shayarwa bakwai ta hanyar dangantaka da abin da muka kara a baya ko to wannan ne yanzu shine kari yake ta mat alaikun ummahatu eh ummahatu go ummahatu ko eh, menene okay wannan guda bakwai din eh, gona koma bayani ka karatun nawa yana ne inda ka karanta nan yawo shi kenan na ga gurin wal musanati da sa'iko ko kina karanta ai wa haramu alaikum eh, min al ajnabiyati mata wanda suke ajnabiya al muhsanat wanda suke masu kame kansu wa hunna eh, su sune wanda suke da aure matar da take da aure ta kame kanta wato kenan an haranta maka aurenta illa ma malakat aymanukum sai dai abinda daman ku ta mallaka kamar yadda muka riga muka bayani a baya yawa illa ma malaktumu hunna bisabi sai wanda kuka mallake su ta hanyar riba cewa fa innahu yahullu lakum wannan ya halatta a gare ku wada hunna ku zama kun tare da su idza tabara'tum hunna amma sai sun yi istibra'i kuma istibra'in guda ɗaya ake bukata yawa idan an kama mata da maza a gurin yaƙi to matan nan duk wanda ta shiga cikin rabonsa ko kuma wanda ya saya to ba zai kwanta da ita ba sai ta yi abu da ake kira istibra'i sai ta yi jini istibra'i nan kuma kwara ɗaya ma ya gamsar bayanar ayata na jalafi zalika hakan nan ayan ta sauka a kan wannan sannan sai ce kitabullahi alaikum wannan wato kina hazar tahrim wannan harin da aka yi kitabun katabahu Allahu alaikum hakan nan Allah madaukakin sarki ya rubuta shi akan ku ya wajabta shi akan ku yani abinda ake nufi al-arba'i falzimuhu kitabahu Allah madaukakin sarki ya haramta muku wayannan mata Dan haka ana so ku lazimci wannan kowa ya kiyaye kuma mutum ya nazari ma a matan duniyan nan gaba ɗaya su aka ce iyaka yan wayannan aka haramta ai kaga wato kenan musulunci bai takura ba wala takruju an hududi don haka kar ku kuskura ku fita daga cikin haddin Allah madaukakin sarki wa alzimu shar'ahu da haka an dora muku ku lazance shari'an Allah wa ma faradahu da abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta muku yawwa ya takaita iyaka wanda ya haramta muku sauran da suka rage babu sauran bincike kowa ya halatta sai in akwai wani dalili irin naka sannan sai Allah cewa wa hilalakum ma wara'a zalikum an halatta muku ma'ada zalik eh, ma zakar ma'ada eh, man zikirna sabanin wanda aka ambata duk wannan an halatta muku saboda haka sai dai idan akwai wani dalili kuma na musamman wanda zai hana to shi kenan wannan dalilin kuma sai zama ya fito daban amma dai a zahiri wa'annan su ne wanda aka haramta wa an tabtagu bi amwalikum Allah madaukakin sarki ya halatta muku ku nema da dukiyanku musinina mata wanda suke kamammu gairu musafina ba mazinata ba ay tahsulu bi amwalikum min azwajati ila arba'i aw sarari ma shi'tum bi tariqi shar'i duk abin da kuke so ku nema in dai ta hanyar shari'a ce Shi shikenan babu wani lokaci zaka ga al'adar mu ta kayyade mana waɗansu matan da a cikin ayoyin nan ba za ka gan su ba ba za ka gan su ba shi sa wani lokaci za ka ga wasu sun lazanci abin sun tare sun tare sun takure sun takure sun hana da tare da cewa kuma ba ta daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wani guri kuma za ka samu idan ilimi ya yi yawa a gurin za ka samu an yanka wannan ka'idodin wasu za ka sa dangantaka ne dangi ne na kurkusa kurkusa kurkusa amma sai ce wani wance wani wance wance sai a haramta ba zai yiwu ba amma fa ba sa cikin wa'annan wanda aka kirga din to sau da ka a rika sautawa din fi shi yasa Allah madaukaki zai ce ku auri muhsinina ghairu musafihina wato kenan kuna masu eh, masu katange kanku ba masu zina ba ai ba a san wato kenan zina sannan fadin sa da yace fa mastanta'atun bihi min hunna duk wanda kuka yi istimta'i da su daga cikin mata fa'atu hunna ujura hunna faridatan sai ku ba su sadakin su wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya yanka musu ai fa masta anta atu bihinna fatuhunna hunna muhuru hunna a fi muqabalati zalika nan da farko musamman lokacin da aka je yakin kaibara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halatta musu abin da ake kiransa aure na mutu'a aure na mutu'a shine aure wanda yake na karamin lokaci saboda wani dalili na wannan lokacin da wani laruri na halin da suka samu kansu musulunci sai halatta musu a wannan lokacin sannan kafin a gama yakin bara, a dawo gida manzan Allah sallallahu alaihi sai sake tara sai ce to daga yau an haramta auren mutu'a an haramta kuma cin jaki naman jaki da ana ci sun gama yaƙi sun zo sun kama jakuna sun yayyanka nama yana tafarfasa yana tafarfasa yana tafarfasa ya fara kanshi haramci ya zo shi manzan Allah sallallahu alaihi ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa ya ce musu ku je ka gaya wa mutane yanzu ina jin Abu Dalha ne da yake shine wanda ya fi murya sai ce ka je ka gaya musu inna Allaha wa rasulahu lalle daga yau Allah da manzansa sun haramta muku auren mutu'a sun haramta muku cin naman jaki don haka rana ɗaya aka haramta tun daga wannan lokacin sabon annabi sallallahu alaihi suka faffashe tukwana tukwana da suka dafa naman ba suka faffashe su naman duk ya zube tabar wata kenan biyayya su daga wannan lokacin kuma ba suka kame gabarin wannan sai daga cikin sahabban abdullahi bin abbas da yake shi yana daga cikin yaro daga cikin sahabbai daga baya yake ba da fatawa akan wannan baya sai mutane suna amfani da fatawansa daga baya wani daga cikin sahabbai zo kama ne sai ce kai fa baka nan lokacin da muka je guri kaza da kaza da kaza ta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi gashi gashi gashi daga nan Abdullahi dan Abbas sai ya shailanta ma mutane daga yau na janye a wannan fatawar daga wannan aya fa masamta afin bihi min hunna duk wanda za ku yi auren mutu'a da su a cikin mata fatu hunna ujura hunna ku ba su wato gidan sadakinsu. to yace daga yau na janye akan wannan fatawar da nake barwa saboda me nasi na hadisi ya bayyana mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma a baya mun fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutum ya auri kanwar uwarsa ko kanwar ubarsa. koyar uwansa koyar ubansa duk da cewa ba su fito a cikin wannan na na ayan alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi ya haramta shi da sunna kamar yadda ya haramta cin jaki kamar yadda kuma ya haramta yin auren mutu'a saboda haka tun daga wani lokacin auren mutu'a sai zama haramun kuma shine ake kiransa nikahu ila ajalin aure zuwa wani lokaci saboda haka sai zama duk wanda ya fada kansa a cikin wannan wato kenan ya fada a cikin ah, zina a dalilin wato haramcinsa yadda ka auren mutu'a haramun ne wa'yansu malamai sukan yi amfani da waccan tsohuwar ahmata wanda abdullahi bin abbasin ya bayar wanda shi abdullahi da kansa ya zo ya janye ko kuma su yi amfani da doron ayar da an riga an soke ta saboda ne son zuciya to kuma sai zama watakilan sun ba wa mutane wawaye musamman samari wawaye shi ke sai su je su ta auren muta su je su ta auren muta in an sami yarinya mai bazo bazo da zaran an ba da shi ke sai ta yau tana gurin wannan gobe tana gurin wancan yau tana gurin wannan gobe ba su tunanin implication in kaga Allah madaukakin sarki ya haramta abu akwai matsala ta tare da shi in kaga manzo Allah sallallahu alaihi ya haramta abu akwai matsala ta tare da shi inda suke haramtawan halattawan zaka samu al'umman ta fi kowace lalacewa saboda matarka baka da tabbacin matarka kuma ya za ta iya zama kuma daga cikin sharɗan shi ne cewa idan ciki ya samu to na mata ce kai ba ruwanka kaga ya mutum ya zama taisul musta'ar kenan bunsurin aro kwaje nan kai auren mutu ana minti goma kaje can kai auren mutu ana kwana ɗaya kaje can kai na minti talatin kaje ka zama taisul musta'ar sadaka aƙidar wato kenan menene mutunci ta riga ta fita cikin kwakwalwarka duk inda ka je ka zuba ƴaƴayen sun zama nawa na uwar da ka liability ya hau kanta su kuma mata da yake ba kowace ce takan tsaya ta tara hankalinta a gu ɗaya ba ta fahimci me zai zama implication din a lokacinsu damuwarsu su ta wannan lokacin to shi kenan sai a taro su da irin waɗannan Allah madaukakin sarki ya sauka Sadaka auren mutu'a haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi a lokacin da aka je yakin kai bara ya halatta a lokacin kuma ya haramta ba a bar gurin ba mun gane wannan yawa fatu hunna ujura hunna farida eh, ai kamata eh, ne ta wallahi lakum ba wala junaha alaikum Allah madaukakin sarki yake cewa kuma sannan babu laifi a gare ku fi ma taradaitu bihi min ba'd al-farida duk yarjejeniyar da kuka yi bayan sadakin da aka yanke a mace wato kina min hamla hadhihi al-aya ala nikah eh, man hamala hadhihi al-aya ala al mut'ati ila ajal musamman wato kenan ga wanda ya dauki wannan aya akan halaccin auren mutu'a zuwa wani lokaci sai yake cewa la junaha alaikum idza idan qabala ajal in lokacin ya riga ya yanke babu laifi a gare ku an ta taradau ala ziyadati bihi wato kenan akan kari wa ziyadati lil ajal ko kuma lijili Shi shikenan wato kenan wanda suka dauki cewa wannan aya tana nan akan matsayinta na halatta halatta mutu'a sai suke fassara wannan ayan da cewa ai abin da wannan aya yake nufi wala junaha alaikum ma taradaitum bihi min ba'dil farida shine kun yi auren misali a ce na awa uku bayan awa uku ta gama kaga aure ya kare sai ka kara mata wani sadakin ta kara maka wata awa uku kuma kaga ya zama me kenan ko kuma kun yi auren na sati daya sati daya kare sadakin ka ya kare sai ka kara mata wani sadakin ta kara maka wani sati daya kuma kaga wannan ya zama me kenan yawwa sai suka karkatar da ayar akan haka alhali kuma tana magana akan wato kenan aure ne na sahihi in an yi aure na sahihi sadakinta misali dubu goma kamar da muka fada a baya sai ka zo ka lallabe ta da yake tsakanin mata da miji sai Allah sai ta dan sauke maka kamar naira dubu biyu ko uku wannan ta dauka ta baka wannan babu laifi a kansu in sha'a ardaha min ba'd al-faridati al-ula ya'ni al-ajr alladhi a'taha ala ala tamattihi biha wato kenan idan mutum ya sosai ya nemi yarjejeniya tsakaninsa da ita wato kenan min ba da faridatul tulula wato wai bayan sadakin farko sai ya nemi yarjejeniya da ita ya ani al'ajarin da zai a baha a kan ladan da ya bata alatamatti ihi biya saboda wato kenan auren mutu'an da zai yi ƙabla in kita al'ajali tun kafin wato kenan lokacin ya yanke bai na kuma tsakaninsu wakilin ya yi auren mutu'a da ita na awa daya kuma sai ga awa daya ba ta ishe shi ba sai ya jejjena ya kara mata wato kenan in sha arda ha ba da farida ko kuma wato kenan kafin lokacin ko kuma bayan lokacin a fa'in in da da qabla an yashtari rahimaha yawman tankadi al mudda wa qawluhu ta'ala wala junaha alaykum fima mata bihi min ba'd al farida to wannan dai kamar yadda muka faɗa idan mukaddara a ce akan auren mutu'a ne ake bayani cewa za a iya yarjejeniya na ƙarin lokaci ko kuma ƙarin wato kenan ajali duka idan mun ɗauke shi akan haka to fassararsa yana nan akan hakan ɗin amma kafin haramci to idan an riga an yi haramci kuma shi kenan magana duk wani hukunci da saboda a ka'idar usul aka ce alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adaman hukunci yana kewayawa tare da dalilin hukunci a wajen samuwansa ko a wajen rashinsa idan an samu hukunci sai a samu dalili in an rasa dalili in an samu dalili sai a samu hukunci in an rasa dalili sai a rasa hukunci bari ba da misali saboda mu fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya ajiye naman layya sama da kwana uku saboda kagan gan na kwana uku ko da rubiji me ka yanka sauran fa sai ka san yadda ka yi shi yawuwa sai ka kyautar da shi sai malamai da suka bincike sai suka gano cewa a wannan lokacin da annin sallallahu ya fada akwai mutane baki a cikin madinan annin sallallahu ya ke so a musu isani saboda haka ya dauka eh, kyautata musu sai su ji dadin zaman madina to yanzu in shekara ta dawo babu wannan bakin kaga wannan hukuncin ya tashi saboda mai babu wannan dalili din mun gane yawa an ce za a yi abu kaza saboda kaza to idan babu a kaza yanzu kamar misali ce za a kawo kuɗi saboda a sai magani a fesa a kwari kowane shekara haka za a yi budgetin gwamnati shi za a fitar da dubu kaza saboda abin to shekarar da ta zo babu kwari fa kaga babu wannan hukuncin yauwa idan babu kila in ji bahaushe babu abin da zai ci gawai yawwa saboda haka kaddara akan mun kaddara shi akan hakan din ne to amma tunda haramci ya zo shi shikenan duk wani abin da ya abin ya ta misali wani na biyu Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambayan ka akan hukuncin shan giya da kuma caca ka ce musu a ciki akwai laifi amma akwai amfani ko saboda lokacin da wannan ta sauka mutane suna suna shan suna su suna kuma cacen su amma dai an ce akwai zunubi fi ma izmun kabirun wa manafi'ul nasu akwai zunubi mai girma akwai amfani sai su ce a zunubi ba wani abu sai su yi ta yi amfanin yanzu idan ka ɗauko wannan ayar bayan waccan aya ta sauka inna malkamur wal maisir wal ansab wal azlamu rijisun min amajis shaitan buhu bayan an haramta sai ka ɗauko waccan ayar kuma ka ce a fihi hima ismun kabirun wa manafi'u linnasi sai ka yi amfani da wannan ka sha giya ka yi caca kaga bai yi ba to kamar hakan nan ne to da ka an haramta auren mutu'a yanzu in mutum ya ɗauko halaccin baya yace zai amfani da shi to kaga wato kenan son zuciya shigo Allah ma ɗaukacin ya sauwaka. To muje mu alama. Wa mallame yasa danyen ku daula na yanke halmo sanatilmuminati? Fa me yamma ma da katai ma nukun min fata ya ci kumulmuminati? Hmm. Wala bu cala bi imanikun hmm. babu kun min ba. Hmm. فانكروهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافيات ولا متكذات اقدام فإذا أحسن فإنتين بفائشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله مدوكين سركي yace inna Allah kana aliman lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne da ya halatta auren mutu'a na wancan lokacin hakiman kuma mai hikima ne da ya haramta shi wato kenan kuma daga baya saboda haka kowanne akwai dalili kowanne kuma akwai wato kenan hikima a cikin ta to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa man lam yasdi minkum daulan duk wanda ba zai iya daukan dauniya a cikin ku ba an ce yanzu ga mata da aka haramta sauran kowa ya je sabo da ta masa sai ya aura amma zai dauki dauniya to wanda ba zai dauki samu ba zai iya daukan ɗauniya ba an yanki hal musanati a ruwa to kenan mace mai mutunci almu'minat wanda take mu'mina to shikenan fa min aimanuku aymanukum sai ya je aure baiwa akwai bayi tunda auren ya yana bukatan ɗawainiya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ka je ka samu bayarwa wani shikenan sai ka dan bashi sadaki a lallaba shikenan sai ya aura ai do mace kan mace ce min da almu'minat amma a cikin yan mata wanda suke mu'minai a cikin bayin ma mata wanda suke mu'minai kaga ko baiwar ce aka ce mu'mina ko shi yasa alqur'ani yace eh, mu'mina tafi mushrika ko yawwa walau a ajabatkum yawwa koda wato kenan waccan din tafi baku sha'awa tafi baku abin nan wallahu alam bi imanikum Allah madaukakin sarki shi yafi sanin imanin ku wato kenan idan mutum yana da halin daukar dauriyar aure sai je ya aure wanda ba shi da shi sai ya aure baiwa mun gane yawwa idan wai zabuwa idan idan idan idan angulu ta biya bukata ko zabuwa ta je da kyanta haka ne yawwa ba'dukum min ba'din Allah madaukakin sarki ya san imanin ku sashen ku da shashi dan haka yace fanki ho hunna bi alihin na sai ka je ka nemi mai baiwar sai ka nemi izini sai baka izini sai ka aure ta wato hunna ujura hunna sai ka ba su sadakin su bil ma'ruf ta hanyar alkhairi Musa gairu musafiyatin ya zama su kange kansu ne ba masu zina ba wala mutaki ta akdan ba kuma wadda take da boyfriend wanda ta rike shi a matsayin abokin soyayya ba bai za uhsinna idan an yi aure an katange su suka zama matan aure fa yana ta nabi fahishatin su bayin kenan fa kaje ka auri baiwa kaga an dan rama ka aure ta zama katangaggiya sai suka zo bi fahishatin da aiki na barna to fa alaihinna nisfu ma al musallati min al azabi sai a hukunta su irin rabin hukuncin da za a yi wa ya kenan idan baiwa idan ya tana da ta yi zina tana da bulala tamanin ai tana da bulala 100 to ita kuma baiwa tana da bulala wata kenan hamsin mun gane wannan nisu ma'alin sanati rabin wata kenan eh, ya kenan zalika limakashin anata minkum amma da aka ce wai ku je ku a wurin bayi wato ga wanda yake jin tsoron ba zai iya kame kansa ba daga cikin ku wanda ba zai iya kame kansa ba kuma bai da halin da zai aure ya babu kuɗi ga bayi kuma kaca-kaca to shi kina sai ya aure baiwa amma wa an tasbiru khairul lakum da za ku yi hakuri ku daure har Allah ya buɗa kai aure ya kamar yadda kowa yake aura to wannan shine yafi muku alkhairi wallahu ghafurur lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne rahimun wato kenan mai jin kai ne anan kaga Allah madaukakin sarki yana magana ne akan wanda bai samu damar wato kenan yalwar yin aure ba saboda ita shari'a musulunci kullum tana duba dama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya takura eh, takura mutum akan abin da ba zai iya ba akan dai gwargwadon abin da zai iya din anan ne Allah madaukakin sarki ya yalwata masa saboda haka shi yasa aka ce wanda ba zai iya daukan dawainiya ba to an yi eh, musanati ba zai iya auren wato kenan ya ba ai alhara'ira yayaye ko to kan sai je aure wato kenan baiwa sai wa mallan din dimin kun daula an yanke al nati eh, fa mi mamala kata kun sai je aure baiwa saboda a karantar da mu fikihun wato kenan situation idan ka shiga cikin hali kaza sai ya zama ba za ka iya afodin wannan ba sai kai ta nazuli sai ka dawo wato kenan daidai daidai kai kullum musulunci yana karantar da mu wato kenan mutum ya yi abu daidai karfinsa kuma ya yi abu daidai gwargwadon iyawansa kuma ya yi abu daidai gwargwadon yadda ba zai shiga cikin damuwa ba to da ka sai auri baiwa domin ma malakat aimanu ko kenan ko yau kuma ita din ma ya zama an samu wato kenan mumina an samu wato kenan eh, abin nan kammalaliya kuma ana son a yi auren nan da izini kenan yanzu idan za a yi aure dole matar sai da alwali sai da alwali alwalin kuma sai da zai zama mai ita ko kuma wanda shi mai itan ya wakiltar da shi wato kenan a gare kuma ba a yin aure har yin sai da sadaki kan da cewa wato hunna ujura hunna bil ma'rufi a dauki wato kenan ladansu su shine sadakin su wato kenan a basu sannan in za a auren ana son mutum ya aure wanda take mai hankali mai addini kai ne ce muhsanatin gaira musafahatin masu kame kansu masu mutunci ba masu bazo bazo wanda za ta je ko ina ta je ta watsar da kanta ba yawwa kai ne malali ke cewa bincike ga halin uwanta jaizi izini har ubanta daraja ta zuba ba abin ba abu musu ba sannan muttakizati akdan shine al musafahat kina wanda suke tana da wani wanda kullun ta ta'allaka da shi tana zuwa gudunsa suna lalata to wannan ma wato kenan musulunci wato kenan ya hana auren irin ta saboda haka mutum ya zama ya samu tsaye saboda abin da zai biyo baya kana bukatan ya'ya masu hankali kana bukatan ya'ya masu nutsuwa kana bukatan ya'ya masu ilimi kana bukatan ya'ya da suka san abin da ya kamata saboda haka ba zai yiwu ka je ka auro wadda take ba kammalalliya ba kai tsammanin 'ya'yanka za su zama kammalallu 100 bisa 100 yana da kaman wahala ko yawwa ba zai yi wato kinan hakan ta faru ba yawwa wai eh, eh, abin eh, oberika ka yace i have never seen a banana tree giving birth to a mango yawwa inda ka shuka ayaba to ayaban ka tsinka Sala Aliyu na mage ce na fahimci nufin ka so ba kai nufin ka shuka ta ba ran furanta ka tsinki gwaba haka na ba za ta samuwa ba kyau sadaka shi yasa sa kullum yake da kyau mutum ya tsaya nasu ya zama wata kinan ya abin nan fai da na. gani ba idan Allah maɗauki sarki ya sa sun katangu to duk wanda aka kama ta da laifin zina a cikin bayi in ya ce mun riga ban faɗi hukuncin ta ko yau za a mata bulala 80 ayi sorry bulala 100 in kuma ta riga ta taba yin aure shikenan sai rajamu to yanzu inda matar za ta kada mijin ko kuma inda tarkikin yake shine an ce ah, fa ta yi fahimta fahishatin fa alaihin na nisu ma'al musulati min al'azabi idan baiwa bata taba yin aure ba aka kama ta da laifin zina sai a mata bulala hamsin don ta taba yin aure fa ya za a mata nisu ma'al musulati ya zai zama akar makallahu nisfu ma alal musanati ace fa idza usinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal musanati nisfu ma'al musa ita musanat aka ce in mata taɓa yin aure ba a mata bulala ɗari kaga baiwa sai a mata nawa hamsin in kuma ta taɓa yin aure sai a jefe ta ita kuma na ya za a mata nisfu <laughs> guda nawa <laughs> so eh eh fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal musanati min al azabi to ya eh kada samun zuwa gobe kowa ya samu ansa ya ne ne rabin abin nan eh rabin kisa <laughs> za mu dakata da insha Allah gobe mun zo sai mu tashi a kai ko yawwa wani zama da duk wanda yake tsoron zina sai ya aure baiwa amma in ya kame ya fi masa alkhairi har da Allah madaukakin sarki ba shi damar ya aure ya kame ko yawa za mu dakata nan insha Allah saboda lokaci eh amma na bada assignment gobe eh. a sa ju'ili <laughs> a sa ju'ili eh. tun daga